الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين Ina mai roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu yau alhamis goma daidai ga watan rabi'ul awwal watan uku kenan na shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta 2015 miladiya za mu tashi a tambaya ta 123 na wannan littafi mai albarka a alamu sunnatil manshura tambaya tana cewa ma dalilu sirati min alkitabi menene dalili da hujja da zai tabbatar mana lallai akwai siraɗi wanda za a wuce ta kan shi kafin a je aljanna wanda ake shimfiɗa shi akan wutan jahannama kuma Allah ya rantse ce ba mai wuce ba ba ba makaluki wani makaluki face sai ya bi ta kan siraɗin nan hujjan cewa yana nan daga alkur'ani Allah ya ce eh qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya bi ta kan jahannama dinnan kana ala rabbika wannan alkawari ne da Allah ya hukunta wa kansa alkawari ne wanda yake hatman tabbatacce maƙadiyan kuma zartacce Allah ya zartar da shi kawai idan aka hau tiraɗi ɗin nan Allah ce sun manu najjin lazina taƙau sai mu tseratar da waɗanda suka tsoraci Allah suka yi ayyuka na ƙwarai wa nazaru zalimi na fiha jisiyan mu bar azzalimai kafirai munafukai mushrikai a cikin kan wannan siratin a kan gwiwoyinsu yadda ake sa mutum ya yi kneel haka za a bar mujirmai kafirai kan wannan siratin ba za su iya tsallake shi ba sai wutan jahannama idan yan uwa suka leƙa suratu maryam aya ta 71 zuwa 72 eh, za su ga ƙarin bayani wa qala ta'ala Allah ya sake cewa yau mataral mu'minina ranan da za ka ga mumunai akan siraɗi wal mu'minati da mumunai mata yas'a nuruhum baina aidihim haskensu yana haskaka musu ta gabansu wa bi aimanihim da kuma baina aidihim wa aimanin dama da hagu haka za ka ga suna tafiya haske yana haskaka musu wannan yana ƙara tabbatar da hadisi manzo Allah sallallahu da ya ce, inna ummati yud'auna al qiyamati ghurran muhajjalin al'umma ta za a tara su gobe kiyama masu fararen gossai min asari wudu'i saboda yawan wuraren alwala da ake wankewa Gabobin da muke yawaita wanke su yayin da muke alwala fuska hannaye kafa fuska hannaye kafa mutum ya wanke su yayin alwala sallah yayin karanta ya yi alwala sallan jana'iza ya yi alwala na nafil ya yi alwala ko komai zai zaka ga ya alwala ɗawafi in zai zai alwala to da mo mutum yake wanke gaba da alwala da mo hasken yake ƙara ne haskakawa to zaka ga al'ummar musulmi mabiya annabi sun tashi ko ina nasu yana haske kwarai da gaske yana haskaka musu hanya domin za a tashi kiyama ne babu haske ranan ma an ɗauke ta an tafiyar da ranar an disha haskenta iza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat eh taurari sun tumbuko sun faɗi ba su da haske ranar ma an tafiyar da haskenta wata ma ɗaya shi ma ba haske